Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da kuwa cikin shirin nan namu mai suna ku karkada kunnuwan wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni Hauwa A. Usman Jidda, makaranciyar labarin marubuciyar labarin nake ce muku barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. To masu sauraro, kada ku manta da danna mana liking, sharing da kuma comment. Al'ajabi TV tana matukar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu, tambaya cin gyara ko kuma ƙorafi ku ajiye mana ta hanyar comment domin ƙarawa marubutanmu ƙwarin gwiwa. Mun gode. Idan mai karatu bai manta ba, a cikin shirinmu na baya, mun tsaya a daidai inda Faiz ya kai Fauziya gidansu, har mahaifiyar shi take yi wa Fauziya maganganu, wanda har take ba ta amanar Faiz, take ce mata ta yi alkawarin za ta kasance da Faiz duk rintsi duk wuya. Inda har take cewa zan baki wani sirri don Allah ki riƙe min amana. To masu sauraro, a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Kaddara ta kashi na hudu. Cikin kuka momi ta ce, ki yi min alkawari foziya jikinta ta duk ya yi sanyi ba za ta iya mata musu ba don haka ta ce kawai ta amsa mata da cewa na yi miki alkawarin kasancewa tare da shi duk rinsi duk wuya na yi miki dukkanin alkawarukan da kika ce na yi miki ita ma foziyan kukan take sosai saboda maganganun momi sun yi bala'in kashe mata jiki a ran da ta ce in ban da so babu abin da zai sa kana ganin kashi da rana ka taka na gode foziya. na gode don allah zan baki wani sirri wato zan faɗa miki wani sirrin rayuwata amma ki rike min amana domin ba na so kowa ya ji ciki kuwa hada ɗan na na durkusa na haifa da ciki na wato fa'is momin fa'is ta faɗa tana share kwallon da ke gangarowa saman fuskarta ta buɗe baki da nufin gaya wa foziya wannan sirri fa'is ya shigo wanda shigowarsa ta dakatar da ita daga faɗa abin da ta yi niyya ta yi saurin goge hawayenta ba tare da ya gani ba da dariyarsa ya ce har an gama zantawar ne uwa da ya murmushin karfin hali ta yi dukkaninsu suka ce mun gama momi ta ce ai zantawa tsakaninmu ba za ta ƙare ba sai dai a gajarce ta zama ya kusa da ita suka ci gaba da hira gaba ɗayansu da za su tafi momi ta kawo ledoji masu yawa ta bata ta ki karba sai faiz ne ya karba suna fita ya ce yanzu ina zamu kallonsa ta ce kamar yaya ido ya ƙura mata ya haɗi wani yawu da shi kaɗai ya san ko na me ya ce na sani ko kina da wajen zuwa ya kashe ya ƙarashe maganar yana murmushi ta ce a'a ba da wajen zuwa ya ce ko mu biya wajen antina ita ma ki yi mata gaisuwa shiru ta yi na ɗan wani lokaci kafin ta ce a wace unguwar take nan ne ba nisa bai fi minti biyar ba oke mu je amma please idan mun je kar mu daɗe kaga ban faɗa wa mama da abba zan biya ko ina ba oke bari kawai nan kusa ne ai ba nisa ya juya kan motar suna tafiya ta nu ta tuna sanda suke magana da momi ta ce mata shi kadai ne danmu muna da dangi amma kwata-kwata ba ma hulɗa da su fris foziya ki yi kokari ki da masa da danginsa jikinsa ki mairo da zumuncin allah tana kaiwa nan a tunaninta kawai sai ta ji ta ya yi mummunar faduwa a ranta ta ce ina fa'iz zai kai ni kuma momi ta ce in kula da shi da sauri ta ce a'a ba za ni ba mai da ni gida murmushi ya yi yana faɗin ina ai har mun zo a kofar gidan su fa'iza ya yi fakin motarsa ajiyar zuciya ta yi mai karfi har sai da fa'is ya ji kallonta kawai ya yi ya girgiza kansa yana murmushi, ya ce ki shiga ki fito ina jiran ki Jikinta duk ya yi sanyi ta shiga gidan ba ta fi minti ishirin ba suka fito tare. Dariya za ta ce, A yi min afuwa, na san na yi laifi, amma zan kiyaye gaba. Dariya ya yi ya ce, momi ta yi fushi da ke, ƙawarki ma ta yi fushi da ke, ya ƙarasa magana yana kallon fes ɗin Foziya. Murmushi ta yi, ta ce kamar ko ka sani a yi haƙuri na daina sosai suka yi hira da barkwanci sannan fa'az ya kai foziya gida foziya na komawa gida ko zama ba ta yi ba ta shiga ban ɗaki wanka ce ta ɗauro alwala sai da ta yi sallah sannan ta shirya ta fito gidan ta fara sharewa tsaf sannan ta yi wanke-wanke ta ɗora musu abinci mama ta fito daga ɗaki Foziya ta ce mama amma bacci kike yi ko mama ta bata amsa da faɗi e eh, foziya har kin dawo e umma na gama har kin ɗora abinci me kike dafawa caraf aisha da ke shigowa gidan daga makaranta ta amsa da cewa mama ke ma aikin san ba zai wuce tuwo ba ai babu abin da ta iya dafawa sai tuwo dariya foziya ta yi ta jawo aisha jikinta tana faɗin to yar kanwata yau dai ba tuwo nake dafawa ba abincin da kika fi so shi nake dafa miki baki ta turo kana ta ce ba wani nan da gaske nake miki tsalle ce ta rungume fauziya ta ce yauwa antina ina godiya mama ta kalle su tana dariya kuma tana jin daɗi a ranta ne da ta ga yaranta suna matukar so da ƙaunar junansu mama ta ce audan san kai shine kika dafa wa yar uwarki shinkafa da miya ko dariya suka yi aisha ta ce la Mama, ai ke ma kina son cin shinkafar ko? Fauziya ta ce, kuma har da salak ba? Mama ta ce, a, ni ai kun san na fi son tuwo baban kuma haka ga mai jiki duk tsoka suka kara saka dariya ana kiran sallar isha baban sifozi ya shigo gida ban ɗaki ya wuce ya ɗauro alwala ya fita masallaci bayan an idar da sallah ya dawo gida inda yake jiyo muryarsu nan ya shiga hira iske su suna yi dukkaninsu zama ya aka ci gaba da hirar da shi mama ta umarci foziya ta kawo musu abinci su ci da sauri aisha ta miƙe har da gudu tana cewa ni zan kawo babansu ya ce hala yau shinkafa shinkafa da miyar aka yi ko Mama ta ce ashe kai ma ka gane ya ce ai na san idan da aka yi ba za ta yi saurin miƙewa ba da tun tana nan tana ta zumbure zumburen baki abinci suke ci cikin jin daɗi da ƙaunar junansu suna ɗan taɓa hira yaransu suna matuƙar yi musu biyayya suna gudun ɓacin ransu suna kuma gudun zuciyoyinsu abban sifoziya yana da baƙar zuciya don duk abin da ya ce ya bar shi to tabbas ya bar shi kenan har abada idan kuma ya kafa doka a gida to dole a bi irin mutanen nan ne masu kaifi daya masu tsatsauran ra'ayi idan ya ce eh to ko me za a yi babu wanda ya sai sa shi ya ce a'a shi ya sa su mama da fauziya da aisha suke gudun duk abin da zai bata masa rai gashi da zuciyar neman na kansa yana da matukar kokari wajen biya wa iyalansa bukatunsu baya bari su nemi wani abu su rasa haka dai rayuwa ta yi ta tafiya lokaci na wucewa soyayya da shakuwa na ƙara shiga tsakanin fauziya da fa'is yanzu fa'is ya gama duk wani shiri akan fauziya don ya san yanzu tana mugun san shi ga kawarta na ƙara ziga ta akan fa'iz koyaushe fa'iza na ƙara ziga fauziya take akan ta so fa'iz tana koda mata shi kasancewar ta ƙawa tana ba gudun kasancewar ƙawa tana ba gudunmawa wajen ba wa ƙawarta shawarwari mafi yawa za ka ga duk so da ƙaunar da mace ke yi wa namiji idan ƙawarta ba ta son shi to da sannu za ta cusa mata ƙin shi a zuciyarta haka zalika duk ƙiyayyar da mace ke yi wa namiji idan ƙawarta na son shi sai ka ga an waye gari babu wanda take so sama da shi fa'is ya gama shirya ya gama shiryawa da fa'iza akan ranar birthday ɗinsa zai gama cika aiki ya ce mata ta san duk yadda za ta yi ta jawo masa ita wajen birthday ɗin waya ya yi mata yake sanar da ita zai yi birthday ya ce kuma ke ce babbar bakuwa a wajen fozia ta ce oki karfe nawa za a yi with full confidence din shi ya ce karfe tara za a fara a gama 11 da sauri ta ce kai aiko na san mu ba zai bar ni ba to me kike nufi a to gaskiya ba zan samu damar fita daga gida ko da bayan magana ba ne balle karfe tara na dare ran shi ran shi ya ɓaci sosai ya nuna mata ɓacin ransa nan dai suka yi faɗa da shi ana saura kwana uku birthday ɗin fa'iz ya ba wa fa'iza wata haɗaɗɗiyar doguwar riga ready made ja daga dubai ya yi oranta rigar ta haɗu iya haɗuwa irin rigar da za ka ga turawa ko indiyawa suna sawa idan za su fita excursion ce ya fa'iza ya ce ta kai wa fauziya ita za ta saka ranar birthday ɗinsa bayan ta kai mata rigar ne poza ta daga rigar ta ce don kyau rigar ta yi kyau sai dai matsala biyu za ta ce wace irin matsala duk duk da fa'iz ya sanar da ita yadda suka yi amma ta nuna kamar bata san yadda suka yi ba ta ce gaskiya rigar ta yi rashin kunya ki kallafa irinta irin ta indiyawa da turawa suna saka idan za su je wajen excursion to sai me wani kallo fauziya ta yi wa fa'iza ta ci gaba da cewa ai na gana rana ɗaya ne kuma ma idan kin saka ai ba fitowa zai a jikinki ba abu dai na lokaci ɗaya gaskiya ya kamata ki saka murmushi fauziya ta ce ke ta saka riga ma kike yi to ai ni ba ma zan je ba saboda gaskiya ya yi dare kuma ke ma kin san halin abba haba kawata da baki kyauta wa fa'iz ba saboda wasu ma za su je taya shi murnar birthday bare yake kuma ke ce fa babbar bakuwa a wajen gaskiya ya kamata ki je fauzi ta soke numfashi tana faɗan sori ƙawata ba zan samu damar zuwa ba ki je ki wakilce ni ni da ke a duk ɗaya ne babu yadda fa'iza ba ta yi da fauziya ba amma fir ta ce ba za ta je ba dole fa'iza ta haƙura ta koma ta faɗa wa fa'iza yadda suka yi da fauziya a skul ya ce mata su haɗu su ƙara ƙoƙari akan abin hakan kuwa aka yi suna fitowa kilas suka hango shi zone yana jiran fitowarsu yana hango su ya miƙe ya nufo su ko kallon poziya bai ba fa'iza ya kalla ya ce mata ke zaki samu damar zuwa ko ke ma kawar taki zaki biyewa dariya fa'iza ce ta ce dukkaninmu za mu zo da sauri fozia ta kalli fa'iza ta ce ni na faɗa miki zani a akawata amma na san ai zaki fa'iz ya kalli ta ya wani haɗe fes kamar gaske ya ce sai me dan baki zo ba ai ai ba fasawa za a yi ba murmushi ta ce kai ma da na isa da kai da ba zan bar ka kai ba da sauri fa'iza ta kanne masa ido ai ya ankara sai kuma ya marerece murya ya koma alamar tausayi ya shiga lallashi amma amma dai kin san ina son ki ba zan taba bari wani mummunan abu na cutarwa ya same ki ba ina alfahari da ki saboda sanda nake miki ni na haƙura da nawa farin cikin dan naki dan haka na haƙura da birthday din wallahi foziya ke ce rayuwata ke ce ji da nina ina son ki fiye da yadda nake son kaina idan aka ce shimfiɗa rayuwata domin gi zan shimfiɗa rayuwata a ƙasa mutane su taka hava foziya in dai ba kya son ne birthday ɗin nan na haƙura duk da dai momi ta bani goyon baya saboda nuna farin ciki da ranar zuwa na duniya ne amma ba komai na haƙura da sauri fa'iza ta ce a'a fa'iz ba za a yi haka ba sai dai a rage lokaci ka maida shi bayan sallar isha zuwa karfe tara a tashi kallon fa'iza fauziya ta ta ce ai na faɗa miki ko bayan sallar magariba ba za a barin ba a barin mu mu fita kura mata ido fa'iz yayi dama shi da lulu eyes masu kashewa mata jiki ya kuma ƙara yin ƙasa ƙasa da su ƙasa ta da kanta don ba za ta iya jurewa kallonsa ba ita ko fa'iza sai lallashinta take yi da kyar su fa'i suka shawo kan fauziya ta yarda za ta je amma karfe bakwai za ta je ta koma gida karfe takwas da rabi haka suka lallaba ta har ta juya za ta tafi fa'iz ya ce ki saka rigan nan na nima jan kaya zan saka ido kawai ta kura masa murmushi ya mata ya ce ya dai ya kashe mata ido daya ka yi haƙuri gaskiya ba zan iya saka kayan nan ba oke kawai ya ce mata ya juya ya shige motarsa shigar motar ya yi ya biɗe ta da ƙura ya yi gaba wasu zafafan hawaye ne ke zubo mata daga idanuwanta za ta dafa ta tana faɗin ki ki haƙuri filis na san mai yasa shi yin haka yana matukar son ki da yawa babu abin da fa'iz ba zai yi a kanki ba ke ma ya kamata ki so shi kamar yadda yake son ki ya kamata ki faranta masa foziya ko da so ɗaya ne a rayuwarsa ya kamata ki masa abin da ba zai taɓa mantawa da ke ba shiru foziya ta yi sannan ta ce mata ni zan tafi gida sai gobe ke za ki biyo ki ɗauke ni a'a ki biyo ta gidanmu sai mu ci sai mu wuce oke kawai foziya ta ce bakin gate ta nufa ta tare mu dan ta sahu ta hau sil dai gaban ta na tsananta faduwa tana zuwa gida ta fada gado ta fashe da wani irin matsanancin kuka da ita kanta bata san ko na menene ba sai da ta yi mai isarta sannan ta shiga wanka doguwar riga ta saka ta doguwar riga ta saka ta kwanta tana ta tunane-tunane da haka bacci ya awon gaba da ita washe gari ta tashi jikinta duk babu daɗi tana jin ta duk sukuku kamar ba ita ba ko karyawa ba ta yi ba ta shiga ɗakin mama ta yi mata sallama mama ta miƙe daga kicin gidan da take ta ce har an shirya ne e kawai ta ce mata mama ta ce lafiya ne foziya na ganki haka babu komai mama ta ba ta amsa zo ki zauna nan mama ta ce ba don ranta ya so ba haka ta zauna kusa da mama jiki ba kwari mama ta ce fauziya ki fada min me ke damun ki kin san dai ni ce mahaifiyarki kuma tun da na haife ku ban taba ba da ku yaye ko unguwa ko unguwar kwana ɗaya ba tare muke kwana da ku tare muke tashi kin san uwa ta fi kowa son ɗanta a duk faɗin duniya ta fi so ta ga ta fito ta ga ya fi kowa ci gaba uwa ba ta ga ya fi kowa ba duk duniya babu wanda ya fi cancanta ki faɗa a matsalar ki sama da ni saboda babu wanda zai yi miki maganinta sama da ni babu wanda zai baki shawara tsakani da Allah sama da ni saboda na fi kowa sanin zafin ki fadawa jikinta ta ta fashe da kuka da kyar mama ta lallace ta yi shiru mama ta kuma tambayar ta matsalar ta ta ce babu komai mama babu yadda maman ba ta yi ta faɗa mata damuwarta ba amma ta ki faɗa mata nasiha mama ta yi mata mai ratsa jiki sannan fauziya ta tafi makaranta a makaranta haka fa'iza ta ga fauziya shiru kusa da ita fa'iza ta je ta zauna tambayar abin da ke ta fa'iza ta yi shiru poziya ta yi na dan wani lokaci ta ce kawai dai ina jin a jikina ne babu daɗi kamar wani abu zai same ni shiru ita ma ta yi na dan wani lokaci kafin ta ce ko dai ba kya son zuwa birthday din nan ne shiru ta yi kafin Poziya ta ce wani abu an shigo musu lectures ba su fito ba sai wajen karfe biyar da minti arba'in da biyar na yamma a gaje liƙe suka fito da rage suka nufa wayar foziya ce ta yi ƙara da sauri ta buɗe handbag ɗinta da tunanin abban su ne Sunan fais ta gani, ji ce gabanta ya yi wani irin munguwar faduwa. A fili ta faɗi kalmar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cikin mamaki Faiza ta kalle ta, ita ko ta kasa daga wayar, ta kura wayar ido, har wayar ta katse, kare kiran wayar yayi a karo na biyu, sai da ta kusa tsinkewa sannan ta daga Cikin sanyin murya ta ce Assalamu alaika. Kamar babu wani abu da ya faru a tsakaninsu ya ce hello my sweet baby ya kike lafiya lau me kika shirya min ne yau hmm. kawai ta ce bai damu da irin amsar da ta shi ba don haka ya ci gaba da magana me zaki bani gift shiru ta kuma yi ya ce ba ni mu oke kawai ta ce ta miƙa wa fa'iza wayar ba tare da ta ce mata komai ba tana karɓar wayar ta ce masa ka gyara kwararka ya gane abin da take nufi don haka ya ce na san kina jina ki san duk yadda za a yi ki jawo min ita dan yau ne last target dina oke kawai ta ce haɗi da kashe wayar ta yi ta miƙa mata wayar ta foziya gidanmu za mu wuce ko daga nan sai mu wuce a sanye ta ce to gidan su fa'iza suka wuce dan daga can suka shirya tafiya da ƙyar fa'iza ta matsa fozia ta saka rigar da fa'iz ya siya mata ta ɗora hijab akai akai suka wuce wajen birthday din sai wajen karfe 8 da rabi na dare suka isa wajen ba su iske kowa ba da kyar fa'iza ta lallami foziya ta tsaya sai wajen karfe tara da rabi na dare suka iso da abokanansa da kyar ya lallabe ta ta cire hijab dinta taro ya yi taro an kashe kuɗi fa'iz ya yi karya sosai a wajen birthday ɗinsa wajen karfe sha ɗaya na dare kowa ya watse saura fa'iza da foziya sai kuma uban taro fa'iz gaba ɗaya foziya ta gama tsorata fa'iza ta ce bari da shiga ban ɗaki na fito sai fa'iz ya ajiye mu a gida to kawai ta ce shiru shiru ba fa'iza ba ta dawo ba har zai ta gaji ta zauna fa'iza kalle ta ya ce kin yi sallah cikin sanyin murya ta ce a'a a cikin hall ɗin da aka yi taron ya nuna mata wani ɗaki ya ce ta shiga ta yi sallah a ciki a'a ka bari idan na je gida na yi fes ya ɓata ya ce na ce ki yi sallah ko ba mutu ta miƙe ta da ɗakin da ya nuna mata rum ɗin ya haɗu iya haɗuwa an kashe maƙudan kuɗi wajen shirya ɗakin tana taka ƙafarta a cikin ɗakin ta lume a cikin italian carpet a ran da ta ce wow masha Allah haka ma toilet ɗin yayi kyau sosai tana fitowa daga tana fitowa ta tarar da fa'is zaune a gefen gadon da ke ɗakin bata kula shi ba ta tara sallah har ta idar bai motsa ba a hankali ya da kusa da ita ya zauna ta ɗan matsa kaɗan ya biyo ta sai ta miƙe tsam murmushi ya mata har sai da ɗinsa suka lotsa ya ce bari nima ma na yi sallah na mai da ke gida bata ce masa komai ba ta ɗaga kai ya shiga toilet din ta zauna a bakin gadon a hankali yana fitowa red wajenta ya yi da sauri ta miƙe tsaye kafaɗinta ya kama ya zaunar da ita a bakin gadon shi ma ya zauna hannunta ya kama ya rike a hankali ya fara magana mai kike jin tsoro ni fa mijinki ne aure za mu yi da ke ke wacce halak malak tunda ina son ki ke kuma kina sona kuma ni kaina na san kina sona kamar da ni ma na san kina sona kuma aure za mu to me za mu to me za mu ɓoye wa junanmu ko mu hana junan mu jin daɗi bata ce masa komai ba a hankali ya shiga murza hannun da cikin ƙwarewa yake yi mata wani irin salo da ta sha da ta kasa hana shi kansa ya ɗora a saman wuyanta a hankali ya fara tsotsar wuyan nata ya gangaro kan bakinta bakinsa da nata ya haɗe ya shiga tsotsar su kamar ya samu lollipop wani iri foziya take ji a jikinta ta kasa hana shi hijab ɗin jikinta ya cire wuyanta ya fara shafawa a hankali ya sa hannu ya saɓure rigar da ke jikinta ya yi arba da dukiyar fulaninta ya karasa fita daga hayyacinsa aiko nan da nan ya fara shinshinarta kamar wani kare gaba ɗayanta sun gama galabaita da ƙyar ta iya yin ƙoƙari ta miƙe zambar kallon yake ya kasa cewa komai sai da ya ɗan saita nutsuwarsa ya ɗago da lumsassun idanuwansa ya kalle ta cikin wata irin murya da ba bata taɓa jinsa da ita ba ya furta lafiya ya kika yi minki shiru ta yi ba ta ce mashi komai ba tambayar ta ya ƙara cikin rawar murya amma still bata bashi amsa ba maimakon ta bashi amsa sai ma ce ka kamar da ni gida ido ya tsare ta da su ya ce mai yasa kawai ta bashi amsa a dakile ba ki so na ne ya tambaye ta kai ta girgiza masa alamar a'a ya ce to mai yasa ki hana mu jin daɗi a hankali ta ce ai na ji an ce sai an yi aure ake yin wannan abun miji da mata kaɗai ya halatta su haka yar dariya ya yi a hankali ya ce to mai zai hana mu yi aurenmu da sauri ta kalle shi ido ya tsare ta da su ta ce dama ana yin aure mutum biyu kawai e mana mai zai hana ya ba ta amsa ta ce to aini ga idan za a yi aure sai an tara mutane sai kuma an hada da shaidu da waliyai haka addininmu ya zo da su hmm, yaro dai yaro ne bari na yi amfani da ƙuruciyarki na yi wasa da hankalinki ya faɗa a cikin ransa eh ana yin haka mana ba ki ga sanda na na hawa'u da annabi adam suka yi aure babu kowa a duniya ba eh ta ce ya ce yawwa to su ya aka yi suka yi aure bayan lokacin duniya babu mutanen da za a tara babu waliye babu kuma shaidu aikin ga lokacin hawa'u da adamu ne kadai a duniya bayan su babu kowa ko ta ce eh ya to me zai hana mi irin auren na na hawa'u da annabi adamu mu yi auren mu mu biyu kawai ta ce eh ta ce ya ce yauwa yanzu ta ina za mu fara ta yi shiru ya ce sadaki ko ta ce e a hankali ya miƙe don jikinsa babu ƙwari gaba ɗaya jikinsa ya mutu wani envelope ya zaro ya miƙa mata ta karɓa ya ce to yanzu ga sadakin kinan saura mai kuma ba ta yi masa magana ba sai kallonsa kawai da take yi shi da kansa ya ba kansa amsa yace ce saura salatin annabi da addu'a addu'a da salatin annabi ya shafa ya ce to yanzu kin ga zama matata saura kuma me cikin sanyin murya ta ce yanzu shikenan mun zama mata da miji dama haka ake auren wani guntun murmushi ya ce eh mana ko akwai wani abu ne bayan haka cikin rawar murya ta ce a ni ban sani ba jikinsa ya ja ta ya rungume yana saukar da wani irin ajiyar zuciya mai karfi yana tuna tsayin lokacin da ya dauka yana jiran wannan rana a sanyaye ya ce ashe zan ga wannan rana murmushin mugunta ya yi haɗi da haɗe bakinsu ya fara aika mata da wasu sakonni da ba ta taɓa jin irinsu ba cikin ƙwarewa yake binta aiko nan da nan ya fara fita hayyacinsa bakinsu ya haɗe ya fara tsotsar bakinta inda yake da buri can ya kai hannu wato dukiyar fularinta kamar mahaukaci ya kafa baki a kansu ya shiga tsotsarsu cikin kankanin lokaci ya cire mata kaya ya mai da ita niket ya ruruta ta ya rikita ta ya mai da ita yadda ka san jaririya ta fita daga hayyacinta fit bata ƙara sanin inda kanta yake ba bata ƙara sanin inda kanta yake ba sai da ta ji yana neman hanyar shigarta wani irin ihu ta saki da ƙarfi tana dukan ƙirjinsa haɗi da ƙoƙarin ture shi da ƙarfi ta yunkura da nufin ture shi amma ina yarinya maza bisa kanki fa'iz bai daga ata ba sai da ya samu bukatar ransa sai da ya cimma burinsa bukatarsa ta biya sai da ya kawar mata da budurcinsa to masu sauraro zan ɗanyi wani sharhi a nan zo dai ni ce marubuciyar labarin kuma ya za ku ji karatun nawa a wani dududuce a wani daddabarance wannan shine karuna na farko da na fara yin karatu a littafin kaddarata dan kuma za ku ji littafin ba kamar littattafai na ba wannan shine littafi na na biyu wani al'amari shine littafi na na farko sai shi kaddara ta so za ku ji shi yanayin rubu ni kaina ina <laughs> karantawa ina jin shi a wani babba da ina karantawa sometimes ina dariya dan sai na ma tsaya na yi dariya sannan in ci gaba babu irin salo zan ce ko me lokacin ba a goge a rubutun ba ba a wani irin ba a wani ba a wani samu wannan irin wayewa da rubutun ba so za ku ji duk rubutun wani abu kamar yadda nake muku karatun za ku ji ba waɗanda suka zama expert suka iya sosai suke yin shi suka mai da shi sana'a ko business ba wannan shine first time ina da na fara yin karatu so za ku ji su a wani irin duburburce so sai dai kun yi haƙuri gaskiya mai maneji da shi a haka kafin Allah ya sa a saba secondly zan yi korafi akan ƙawa wannan littafin gaba ɗaya gundarin shi na yi shi ne akan ƙawa so da Allah we have to be very careful gaba ɗaya mu hanni kaina ƙawa tana da gurbi sosai a rayuwar mutum kawa ko aboki haka zalika tana ba da gudunmawa sosai a bisa ginuwar rayuwanka ko kuma wargajewar rayuwanka shi yasa a yaushe muke addu'a ubangiji Allah ya ba mu kawaye na gaskiya kawayen rufin asiri kawayen amana su da Allah take note idan kawa ta baka shawara ko ta baki shawara su ya kamata ki tace ta ki tantance ta a kanki ki ga daidanta da cancanta da kuma rashin daidanta da kuma rashin ta kin ga kamar yadda Fozia kawa ta yi amfani da ita ta je ta jifa ta a halaka da masifa da bulayi a rayuwa haka zalika shi ma yin amfani da karancin shekarunta ya zo ya cuce ta dan littafi ba gaskiya ba ne kirkirarren labari ne wasu za su iya cewa kaman ba zai yiwu hakan ba ko wani abu a'a mu ne ubangiji Allah ya raba mu da mummunan kaddara shine kawai abin da za mu iya cewa to za mu ci gaba Da sauri ya shiga vavrum ya haɗa mata ruwan zafi, ya dawo ya sungume ta, sai da ya gasa ta sosai, kana ya ɗauko ta, ya jire ta akan gado. Wardrobe ya buɗe, ya ɗauko mata kaya yana faɗin, saka kayan da ito kawai ta bi shi, ya gane me take nufi, don haka ya bata amsa da cewa kayan fa'iza ne, tun ranar nan ta aike ni na karɓo mata ɗinki, shi ne na biyo na yi wanka na manta su, da yake jikinta ba ƙwari, shi ya sa shi ya hana ta magana. Kayan ta saka, magani da ruwa ya bata ta sha, jikinta ya jawo shi ya rungume ta, nan da nan bacci ya ɗauke ta, wani irin daɗi yake ji yana ratsa sa, wanda ya rasa ko na menene, tun da Faiz yake yi. amfani da matan banza bai taba jin mace irin ta ba bai kuma taba samun nutsuwa da kwanciyar hankali akan ko kowace mace ba sai foziya bai taba jin ni'ima irin tata ba yadda ka san a saka cokali a kwarfa <laughs> kai ku dai yi haƙuri abin ne ban dariya ni ma. ga laushin fata da santsi ga ta da dogon gashin kai a hankali ya ce masha Allah gaskiya kin haɗa komai ban taɓa amfani da mace mai ni'ima da daɗin ki ba ya faɗa yana kallon fuskarta da take ta faman sharar bacci abinta ƙara jawo ta jikinsa yayi ya matse ta yana tunanin dama haka budurci yake da daɗi haka dai bacci ya kwashe su wajen karfe goma da minti arba'in ta farka a yayyace idonta ya sauka akan agogon ɗakin ido ta zaro saboda tsabar firgita da tashin hankali da sauri ta duro daga kan gadon jin zafi ya ratsa ta yasa ta saki wata yar siririyar kara ido fayas ya bude ya kalli ya kalle ta haɗi da miƙewa zumbur ya riko ta shi da kansa ya yi mata wanka ya ƙara gasa ta da ruwan zafi ta fito ta shirya a gaggauce ta yi sallah shi ma wankan ya shirya ya yi sallah gabanta na faduwa ta ce gida nake so kuma ina tsoron abba da mamanmu mai zan ce musu ina ina na kwana a hankali ya lallashe ta suka nufi gida gabanta na dukan uku uku cikin faduwar gaba ta ce ka ajiye ni a nan kar ka kai ni kofar gidanmu tana rufe bakinta suka yi ido hudu da abbansu Idonsa ya yi ja gaban ta yi mummunar faduwa shi kansa fa'iz sai da gaban ta yi mummunan faduwa ganin da yi wa fa'iza a gefen abban fauziya a fili ce shi kenan asiri ya tono kash mai sauraro laifin daɗi karewa in ji malam bahaushe a nan muka kawo ƙarshen shirin na namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda ni Hauwa A Usman Jitta na jagoranci shirin a halin yanzu kada ku manta da ajiye mana comment domin tambaya cin gyara ko kuma korafi haɗi da ƙarawa marubutan mu ƙwarin gwiwa to sai mun sake kasancewa da ku a wani shirin namu idan Allah ya kai mu